وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسنة بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحمد عبرة من لساني يفقه قولي بارك يا السلام عليكم ورحمة الله barka da saduwa a wannan yammaci na lahadi wanda ya dace da sha biyu ga watan takwas wato watan shaban a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da biyar bayan Allah sallallahu alaihi wa alihi sai zuwa Madina wanda kuma shi da na ashirin da shida ga watan tara shekara ta dubu biyu da da ci gaba da karatun littafin mu mai albarka kashfu na Muhammad ibn Abdul Wahab Allah ya gafara wannan kuma shine darasin mu na biyar kar kuma ta dai abinda littafin ya kunta shi ne kawo shubaha domin bayar da ansa a kanta mun tafi tiriyan tiriyan mun ji har zuwa ga inda yake cewa wa tufidu aiban annal muslimal mustahida lakin kafin nan gurin ya kawo wata kissa kissa za ta anwar wanda yake waɗanda suka ce idan Allah na za ta anwar kamar lahum za ta anwar wato hadisin abu wata da laifi a wancan lokaci ne sai muslim ya rawaito shi wannan ya fadakar da ni ba muslim ya rawaito shi ba ma muslim ya rawaito shi yake walakin da hadin da kissa tufidu annal muslima kissar nan tana ba da fa'idan cewa shi musulmi bal alim ba ma musulmi ga magarin musulmi ba malami karantansa kad ya kawo fi anwa'in min shirki la yadri anha mai yawa yana iya aukawa cikin waɗansu nau'ika na shirka ba tare da ya sani ba domin sahabbai dai ba mai shakkar musulunci sannan sahabbai da dama daga cikin su ba mai shakkar ilimin su amma ba ta ga sun ce da annabi idan Allah na za ta anwaqin kama lahum za ta anwaq wanda wannan kalma a hakikalin ta kalma ce ta kafirci domin sanya ma Allah kishiya ne amma ba Allah bai kafirta ba saboda ruhi na ne na rikin sani na kasance wasu farin shigan musulunci to kisar na ba da fa'idan a ce mutum musulmi ko malami yana iya fadawa cikin wani nau'i na shirka ba tare da ya sani ba fa to bisu ta'allum sai kisar kuke ba mu fara da ya kamata mutum ya ci gaba da neman ilimi kar mutum ya dauka yau shekararsa arba'in ko hamsin cikin musulunci ba ya bukatar neman ilimi wata harbu kuma lallai mutum ya zama mai takatsantsan wa ma'rifata anna qawlul jahili kuma kisar tana sanar da mu cewa فقد جاء في بيتي والتوحيد في الله إيه يمر في من يرجعون في بيتي أن هذا من أكبر الجهل وانا هذا بيتي كما هو في جلوان جاري لكن ديوار يوم كان الله كتم يبقى وعزي أكان سيكي أكان الولاء أكان فيمنا في قلوبنا كذا شركة لي كذا بدأ لي يدوب ومسلمي بني وأنه كان توحيد وعند جاهلية كيف هذا؟ إذا إذا جاهلية فقط أمر من جوال جليل كان سيدا قال باك أدريس أن تتوى في جاهلية أن هذا من أكبر الجهل ومكايد الشيطان وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد haka kissar tana ba da fa'idar cewa lalle musulmi mai kwazo ko mujtahidi idan ta kallama bi kalami kufri idan yayi magana wanda ta kunshi kafirci wa huwa la yadri bai san kafircin bane ba shi da shi kalmar ta kunshi kafirci fa biha ala zalik sai aka fadakar da shi game da haka fata ba min sa'atihi nan da kuma sai ya tuba annahu la yakfur to mutum bai kafirta ba sai mutum na iya faɗin kalmar kafirci ya zanto kuma bai kafirta ba don ya faɗe ta bisa ga kure ko bisa ga jahilci amma da sharɗin nan take da aka ce shi kafirci ne sai ne sai ya faɗa ku ya dawo daga rikiyar wannan kalma to kaga ne kafirta ba amma wannan an farkar da shi kafirci ne sai kan gare ya ci gaba da rikewa kaga wannan ai bai dace ba kama fa'ala banu isra'il kamar yadda banu isra'ilawa suka aikata kaga ai su kafirta ba da suka ce da annabi Musa ya لهم الهه انهم illa ma قال انكم قوم Musa والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى ودن بسكة أنبياء النبي سواء إذا لنا ذات انواط كما لهم ذات أنوار بذل التي لقد قلتم والذي نفس محمد بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى إذا لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم بهم وتزيد أنه لا يكفر لو لم يكفر kissa tana nuna cewa ko da ko mutum bai kafirta ba fa innahu yughallalu alaihi al-kalam tagallizan shadidan wato ba za a ce lau yakfur ba sai dai lau lam yakfur wanda a rubutun sa lau yakfur ne to akwai karin lam nan wajen bayan lau wa tufidu kissar na fa'ida take cewa annahu lau lam yakfur duk da cewa mutum bai kafirta ba fa innahu yughallalu alayhi al-kalam to fa za a kausa masa harshe tagallizan shadidan kausa mai tsanani كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يدى من الله يا هكذا تعلم وللمشركين شبهة أخرى سوبة شركة سنة دوت شبهة سنة يقولون سنة إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله وكذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأحاديث أخرى filkafi amman kalaha wato masu turka suna da wata shubha ta daban sukan ce manzon Allah ya yi wa Usama ibnu zai inkari yayin da ya kashe wani wanda yake la ilaha illallah wato wani mutum ne cikin kafirai da aka fita yaki da musulmi yana ta kashe musulmi har yanzu zuwa lokacin da Usama ya daga takobi zai soke shi ko kuma ya daga takobi zai sare shi sai mutumin ya farka la ilaha illallah sai Usama ya fahimci wannan mutum ya faɗe ka ne kawai dan ya kare kansa sai ya sauke suka biya son sai ya tafi sai manzo Allah ya masa insani ina jin wanda suke jin karatun da ya ne mun karanta wannan ko waɗansu makonni guda na baya da suka wuce manzo Allah masa inkari ne yasa fushi shi kuma na cewa manzo Allah ya fi ta ne ta ayyuzar kawai don ya tsare kansa daga kaifin bin musulmi amma ba wai ya faɗa bane manzo Allah ce ka ta da zuciyarsa وكذلك قوله كما كان فقه وجه رفق من ذا الله ديتي أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله أن أمرتني إياك يحسن حسن لا إله إلا الله تو أنت كيف سنفقا كيف متاني سنفقا هذا صافي يقول جيبا تقول لا إله إلا الله ثمر سوء لي حتى ديان ما حكا كيف ذاك في متاني سنفقا بسنة لا إله إلا الله وهذه أخرى sai sai ta kawo waɗansu hadisan daban filkafi amman qalaha waɗanda suke nuna kame hannu kar a yaƙi duk wanda ya faɗi la illallah wa muradu jahala abin da wadannan jahilai suke nufi anna man hala ya kafur su suna nufin kamar hadisan na nuna duk wanda ya faɗi la ilaha illallah ba zai kafirta amma haka hadisan suke nuna duk wanda ya faɗi la ilaha illallah ya musulunta amma idan ya aikin da ya warware kafa fa wannan da ba su kuma sai suke nuna kamar duk wanda ya faɗi la ilaha illallah to ba zai taɓa kafirta ba kuma ya zama dindin ɗin cikin musulunci to kaga duk wanda ya fahimta da gargaɗin wannan hadisan ai ya fahimci kuskure wala yi musulun ba za ma a ba ولو فعل ما فعل كل دو أبن دي ما آية تسموها تسجي توقع فيقال لهؤلاء المشركين البرهان في أفاقا آه، وأن ما تشرك وأن تسجي جاهلي معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود كنا سنين يا من الله يا يجي يهودا وتباهم يا ريبك يسوع مطلعين فرسلون يجي فوق باي وهم يقولون لا إله إلا الله يهودا كنا لا إله إلا الله وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة sahabban manzon Allah sun yaki banu halifa mabiya musailima wa hum yashhaduna an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah ga su ko suna saidawa ba abin bauta da gaskiya sai Allah annabi Muhammad manzon Allah ne wa yusalluna suna sallah wa yad'una al-islam suna da'awar musulunci wa kazalika alladhina harraqahum Ali ibn Abi Talib bin nar haka wadanda Ali ibn Abi Talib ya kona su da wuta sannan na kai kawar wani ɗalibi ya fitar da nisiya ba kawar da ba wato shi'a ne wadanda suke guda su shi'a wanda suke da'awar ilahi ilahantakar aliyu din wa haula il jahala wato wato malai na so yace ya za su da wannan yahudun na kudin la ilaha illallah manzo Allah ya yi to kuma da kuka la ilaha illallah kuka kuka yi abin da yau da kuma sai me yake ba haka bane ba banu hanifa suna faɗin la ilaha illallah muhammadu rasulullah amma sahabbai sun yake su sun tarkace saboda me dan sun yi da auren annabin musailima ibn musailima ibn kazzab ina ba fahimta sannan kuma ga waɗannan da suke da'awar auren musulunci wa cikin gulatun rasu da waɗanda suke da'awar auren uluhiyya ta ali suke da'awar auren cikin ali bin abi talib ma Allah wanda ya rika kona su da wuta inda yana itikadin musulunci su zai musu haka kuma sannan inda la ilaha illallah wa na ba su tsaro da karo da zai musu haka a ce la ilaha illallah na ba mutum karo da karo ne in mutum ya tsare dokokinta da ka'idodinta illa bi haƙƙi ha da manzo Allah ce sai fa inda haƙƙin ta ne dan duk wanda ya abin da ya kare ka'idar la ilaha illallah to kaga ai ba karo da za ta iya ba kuma karo iri biyu ko karo cikakke ko karo rabi da rabi karo cikakke wanda ya tsare tauhidi sannan ya tsare dukkan waɗansu dokokin da aka ce wanda ya karya su za a yi maka haji to wannan la ilaha illallah za ta ba su ne cikakken tsaro kaga ba za a tafi su ba a matsayin shi kafiri ne a yaƙi shi sannan ba za a tafi su ba a matsayin mai haddi tunda bai kashe wani ba tunda kuma bai yi zana bai magidan magidanci to kaga wannan ta ba su cikakken ne taro aka kuma da ta ba su taro ba su kake ba rabi da rabi ya faɗe ta bai yi sirka ba idan an tashi ya tsarka fare ba za a yaƙe su ba ba za a riba ke dukiyarsa ba amma yana rufe magidanci ya yi mula sai la ilaha ta ba su karo kana je shi kana ta ba su karo ko ya ji ya kashe wani shi ke rufe zo la ilaha illallah ku kyale ni ga ki ya kashe wani kuwa ya kyale shi to shi ne hikimar da manzo Allah sai illa bi haqqiha umirta an qatala an nasa hatta yaqulu la ilaha illallah hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها أقول إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى إن جمعنا بليجي في مرض وهؤلاء الجهلة وقد من جاهلها مكرون أن من أنكر البعث كفر سن يتدون دي إنكار الكاسم كامار تو, تو, تو يكفر وقتل كما ذا كشيشي walau kana la ilaha illallah ko da yazo ya ce wa la ilaha amma ga ya ce jibe dirta shi kiyama shi ke la ilaha illallah sai ta bar tsoro wa anna man jahada shay'an min haka wanda ya inkarin wani abu cikin rukunan musulunci kuma za a ya kafarta kuma za a kashe shi walau qala ko da ya faɗi la ilaha fa kaifa la tanfa'uhu idza jahada far'an min al yaya la ilaha illallah za ta kasa kare mutum idan yayi inkarin wani far'i daga cikin furu race daga cikin rasa na musulunci وتنفعه اذا جهد التوحيد كما تنفعني في الدنيا في مسلم توحيد ما قبل الذي هو اصل دين الرسل ورأسه وانت فيني اصل الدين اللي اكتبه ان الله هو من جنبي لسي اقول لما لا يجب توجه وكي يا انكار الله ارتي اكتبه يا انكار الاظمي ارتي اكتبه كود هذا الله الى الله سوماليا من بدي هنا بقى اكتبه كما انت فيك انت كافي كل يا انكار الله يا انكار ya yi musun azumi ya yi musun aikin haji yake duk waɗannan rasa ne to ina ga wanda ya zo ya yi musun gaba ɗaya asalin tauhidin shi kuma kawai la ilaha sai ka ba shi tsaro da za ta yi ba walakin na da Allah ma fahimu ma'an al-ahadith wato su makiya Allah ba su fahimci ma'anar waɗannan hadisai ba fa amma hadisin Usama fa innahu qatala rajulan yad'a al-islam hadisin usama da yadda bayanin sa yake ya kashe wani mutum ne wanda ya da'awar musulunci bi sababi annahu dhanna annahu madda al-islam illa khawfan ala damihi wa malihi dan usama na tsammanin mutumin nan ba wani dalilin da yasa ya da'awar musulunci sai dai yana jin yana jin tsoron a kashe shi ko a ke dukiyarsa war rajulu idza azhara al-islam ga ka'ida kuwa mutum idan ya bayyana musulunci wajaba al-kaffa ya zama wajibi a kame hannu gaba gabarinsa حتى يتبين منه ما يخالف ذلك حتى إن أبن ديكي كيفية هكا وأنزل الله تعالى في قوله وأنزل الله تعالى في ذلك وبنجد تعالى يسوس الفكين هذا إن يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا شكرا آية ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا كم تكون عرض الآيات الدنيا فعند الله مغانم كثيرة

sai yake cewa abin da nake wahalar da su a gaba ne sai in kawo aya wani lokacin ban yi tafsirin ta ko kuma in ki faɗin sura tana a sura tana wata kuma aya tana ya ta ka irin ka faɗin aya tana sura tana yace to wannan ba zan maka wani alƙawari dan ayoyin wani lokacin zuwa suke ba tare da ni kai na wajen tahabiri na kiriyo zan faɗi ma'ana lokacin da nake nazarin zan yi darasin ba na kididdige ga adadin ayoyin da zan sa sai adadin wanda muna munatabar zance ta samu to kuma a ce kowace sai na faɗi sura ta kaza aya ta kaza to sai in fita daga cikin asalin darasi tun da kila akan wata gaba ɗaya sai sai in tara aya goma kawai abin da nake so in faɗi muhallin shahid dan akan yawan nasoci a kai to amma idan na shiga aya ta kaza sura ta kaza to kuma mun fita daga tauhidi mun kowa ne tafsiri yace wannan ba zai yi maka alƙawari ba ya ja na ga ya ja na ga su abu ɗaya dai za zamu yi ne. mu dauka cewa duk ayar da na kawo in sha Allah zan yi kokari in faɗa a surar da kuke kai idan yaso ka je ka nemi ta da kanka kuma cikin alqur'ani yake ko ya yarda ni ko na yarda ni zan ga duka nan daga kwana uku ka ce a sura ta kaza a sura ta kaza فدن الله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا أخوة بسكي إيماني إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا إذا ضربتم في سبيل الله idan suka yi tafiya a cikin kasa don yada kalmar Allah akan ce zaraba fil ardi idza safara a cikin harkar larabci wanda duk ya bulagurin sai a ce zaraba fil ardi wanda ko yake wannan sai a ce zaraba bil ardi sai mana ce ai mataha amma zaraba fil ardi bi ma'ana safara idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu an gane ko idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqtulu min as-sala'i idza safartum idan kun yi tafiya a farko sabon yada kalmar Allah fa tabayyanu to ku rinka bin diddigi cikin lamurra ma'ana idan mutum ya furta kalmar shahada kar ku ce za ku ce kar ku ce wanda yake muku assalamu alaikum lasta mu'minan kai ba mu'mini bane ba in dai mutum ya maka sallama ta musulunci kar ku ce kai ba mu'mini bane ba kar ta kuna arabul ayati dunya kawai dan kuna gurin wata riba ta duniya ku je ku kashe ku dauki ma kar ku yi haka fa inda Allah mu zalimu kafira a wajen Allah akwai ganima da yawa ba sai a hannun wannan kazalika kuntum min qawlikum anna Allahu alaykum fatabayyanu zuwa karshe ko kuma da haka kuke Allah ya muku nima kuka cikin abin nufi duk wanda yake assalamu alaikum za ka ɗauka da nuni mummuni har sai yayi abin da ya warware kanka haka duk wanda yake la ilaha illallah muhammadur za ka ɗauka da nuni musulmi mummuni har sai yayi abin da ya warware kanka ya fita kalmar shahada ka kyale shi sai ba a ko ka yadda da shi ko kuma kai ka su da yake ni ban ban yadda ba ka dauka da gobe ko la ilaha illallah ka kalifi to kaga wannan abin da yake to su dan bid'a sai la ilaha illallah da da yamma amma ko mutum ya zo ya abin da zai wani la ilaha illallah ko kuma amma har yanzu yana da zai fita ba yanzu ba kwanan da waɗansu yara da zuke bi ne kasan kano suna da girma ne ina ga girma ba mutum ne ba da zo ne ke tsibin tamu waɗansu yara sun fito sun ce su alloli ne kwanan nan bayan waɗansan na da wata kwanan da matan sun fito sun ce su alloli ne a cikin amma ka ga da yake allolin ƙarya ne da aka bi su a sunanta a kai da amma waɗannan yaran ka ga waɗannan yaran waɗannan yaran suna danganta kansu zuwa ga tijaniya ba wani malami da ya fito cikin malaman tijaniya ya shiga freedom ko radio Kano yace abin da yaran nan suka yi ƙarya ne babu wani Allah sai Allah ya kare har yanzu ba wani babban sai ko dan saka tsakiya ko dan karami da ya fito yin kare haka duka nan makiya Allah ne amma mu da suna neman mu da laifi abinda ma ban faɗa ba sun ce mu faɗa ina ba damu yin yanzu mun sun je sun abin da da muka muka da a ce makiya Allah makiya manzon Allah makiya waliyai to an sun ce iyayen annabi na wuta sun ce kaza sun ce kaza to duk waɗannan haka suka faɗa suke ta faɗa a gidan rediyo sun ce makiya waliyai to da kin waliyai ko da mutum ya ce iyayen annabi na wuta ko da mutum ya ce ya kishe ne da wanda ya ce je Allah ne wa ya fi girman laifi kaddara waɗancan duk gaske ne ga wani ya fi ga yan annabi da da ga wani baya son waliyai ga wani baya son shehuna ga wani baya son kaza duk ya inkarin karamomin shehuna ga kuma wani a gefe ya ci Allah ne to cikin su wane ne wanda ya fi ka to amma duk malamai shekara uku suka suna maulidi akan cewa ai ba mu kin muna ba mu son waliyai a mun ci ɗayan annabi na wuta a mun ci kaza mun ci kaza mun ci kaza kaddara duk wannan mun kaza to ga wani shi kuma ya fito ya ce shi Allah ne karara an ji shi har yan unguwar da yan garin su ma yan garin yan cikin gida sun ɗauki ta kubba ba baƙi ba sun bi Allah ya gudu yanzu sai za mu je ce muku dan bid'a yawanci ba da amana duk dan bid'a ba da amana kuma shi za ku ce ganin lokacin in muna magana ba ma saurara musu dan in Allah yana da yawa in mutanen nan na na san Allah daga cikin su musulunci ke fito su gare da wani yin kare amma su su su yin kare saboda da suna aqida su ubangiji yake fata bani ai ku tabbatu bal ayatu tadullu ala annahu yajibu al-kaffu an aya na nuna wajibi ne ga mutum in ya bar kalmar shahada to ka kame hannu ga barinsa wa tasabbutu da bin diddigi fa in tabayyana minhu ba'da zalika ma yukhalifu al-islam in wani abu ya bayyana cikin abin da yake warware musulunci idan ya aikata haka ko ya yi tika da haka kutila sai aka kashe li qawlihi ta'ala dan Allah sai ka bayyana walau kana la yuqtalu da ba a kashe mutum ko da yayi abin da zai warware ta idan kala haka kawai dan ya faɗe ta lam yakun shi tasbiti ma'ana da cewa ka bayyana ba ya da wani ma'ana amma me yasa Allah ya ce ka tabayyana ma'ana kar ku sauran kan jiki ka tabayyana ku yi ne ku bi diddigi ku bi a hankali ku bi sannu har sai in kun tabbatar ya yi abin da ya warware ta to sai ku yi masa kada in kuma bai yi abin da ya warware ta ba to sai ku kyale ki inda a ce da ya faɗa kawai shi kenan duk abin da ya aikata ba ya tasiri to me ya amfani a ce ba ta bayyana وكذلك الحديث الآخر haka ɗaya hadisin ba wa amsaluhu da wani sa wato mun sanar qadra nas a tashir la ilaha illallah وامثاله da makamantansa wa amsaluhu ma'anahu da da kwatankwacin su shi ma duk ma'anarsa ne haka ma'anahu ma zakarnahu abinda muka faɗa shine abinda yake ma'anarsa anna man azhara at-tauhid wal islam cewa duk wanda ya bayyana da tauhidi da musulunci wajib al-kaffu anhu to dole ne a kame hannu ga barin sa ila an ya tabayyana minhu ma yunasibu zalik ya zuwa lokacin da zai abin da ya warware haka wa dalilu ala hada dalili bisa ga haka anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala manzon Allah ya ce da Usama a ba ba'da ma qala la ilaha illallah shin haka za ka kashe shi bayan ga ya faɗi la ilaha illallah wa kala ko manzon Allah ya ce umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah Allah an umarce ni in yaki mutane har sai sun faɗi la ilaha illallah Allah wallazi qala fil khawarij kuma shi da kansa da ya faɗi wannan kalmar shi manzon Allah shi ne kuma ya faɗa game da lamarin khawarij yace aina ma laqitumuhum faqatuluhum inda duk ko gan su kashe su la in adraktuhum la aqtulannahum qatla adil inda zan gansu inda zan game da su sai na yi musu kisa irin kisan adawa wato suna rubu rubu da su kasan adawa su dimiru su ake tu dammir kullu shay'in bi amri rabbina ta'azza la yura illa bi ma kaunihim min akthar an-nas ibada tare da kawar sun fi yawan mutane ibada wa tahlilan sun fi kowa yawan halala wa tasbihan da yawan tasbihi hatta anna sahaba hatta sahabbai kansu manzo Allah ya yahkiruna anfusahum inda za su rena kansu inda sun fi kawar suna ibada wa hum ta'allama al-ilma min as-sahaba ba su ko su ayyuka sahabban suke karatu فلم تنفعهم لا إله إلا الله لا إله إلا الله غزوة انفانيسبا، ولا كثرة العبادة حكى يو عبادة بانفانيسبا، ولا ادعاء الإسلام حكى دعوة المسلم في بأنفاني لما ظهر منهم مخالفة الشريعة يا يعني تقع الشريعة يبين أبي جسد الله إن دوما نعملي حديث من من سوى إلا أجل وفي الخوارج لا بلان سكي سمع دعوة في سكين سير المسلم ومن ذلك يدوزن دوما رسكي to ga shi ayyana suna faɗin la ilaha illallah to amma saboda mai saboda aiki sun yi ne abin da ya wurin sun wurin sun yi abubuwa eh, eh, eh, in kari na wurin alon min addini duk darura daga cikin aqida ta kawari wato abubuwa da dama sun yi inkarin ababen da sun tabbata a musulunci waɗansu su don saboda babu su a aya sai a hadisi su ko ba sai daga hadisin ba ko sun kafa da wanda ya rawaito hadisi sun kafir da mutakirul kabira duk dan giya su wanda ya ta giya ko wanda ya zana sun ce kafiri ne kaulan wa'idan kuma ranar tafi kiyama zai dawo mutum cikin mutane maganganu masu hadari mace idan tana haila haila ta ba za ta hana ta sallah ba ba za ta hana ta azumi ba ba za ta hana mutum ke zai mata ba za ta hana ta tawafi ba wannan abubuwa su ka to yanzu ka samu waɗanda ababai da kawai da suka kawo ire-iren waɗannan akidu nasu cewa wato mace in tana tana haila wannan ba zai hana ta sallah azumi ko gumin da zai masa ba a'a wanda ya shafi a dan mutum ne wanda yi eh, eh, kaza kafiri ne wanda yi kaza kafiri ne suka kawo da wanda ya zo sai Allah ne cikin waɗannan wanne fi girma wanda ya Allah ne amma ba Allah sai inda zai gama da kawar sai ya yi musu kisan adawa to inda zai gama da wanda ya ce Allah ne ba wani haɗa da na adawa da na mutane annabi lokacin da ba sai za a ga ai musu abu ne mai hadari kwarai da Allah ya tsare wannan kadai ba sai ga wata samu bala'i ba wallahi wannan kadai ya isa ya ga mana bala'i inda Allah zai kama mutane da wannan lona ba za mu samu ba abinda Allah baya so a duniya illa a kan kishiya ba Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala ba a matsayin na ilahu daga cikin halittu masu kishinsa ba abin da suka tsara irin kasawa Allah kishiya hatta sammai da kasai suna kishin ka sanya Allah kishiya Allah ce takadu samawatu yatafattarna min wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hatta an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada jingina ma Allah kishiya ko da'awar da gare shi shine mafi girman laifin da dan adam zai bangata Allah ya tsare وكذلك ما ذكرناه من كتاب اليهود وكتاب الصحابة في بني حنيفة حتى أبنى مثل أن مدامك نيبا أن نبي يهود بيد صحابتك يجي بني حنيفة وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلح حتى من ذا الله تعالى من ثبت جليس ياسر يجي كبير بني المصطلح لما أخبره رجل أنه بنوا الزكاة يا يعني عند ونمكم يباجي لابار في واسنها الزكاة حتى أنزل الله تعالى manzon Allah bai ajiye kayan yaki ba sai da Allah ya saukar da fadarsa cewa ya ayyuhal ladzina amanu in ja'akum fasiqun bi fatabayyanu ya wadanda suka yi imani in fasiki ya zo da labari ku bi diddigi wa kana rajulu kadiban alayhi wanda ya kawo kisar kokari yayi musu وكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها wannan gaba ɗaya na nuna mana cewa abinda annabi ke nufi cikin hadisan da su wannan cikin bid'a ke kafa hujja da su kan cewa duk wanda ya faɗa la ilaha illallah shi kenan da abin da ya aikata a kyale abinda manzo Allah ke nufi da wannan hadisan ba da karna shi ne abinda muka ambata maka cewa dai a hadisan na nufi idan mutum ya faɗi kalmar shahada to yana nan garau a sai in yayi abin da ya warware da zaran ya abin da ya warware su za su ki da ba to su ma anan daga duk wanda zai la ilaha illallah shi ma sai a gane amma da ya abin da ya rore ka to sai a da suka sa ma'ana sai a faɗa masa hukunci idan ya zo inkarin sallah sai a ce to faɗin kalmar shahadan ka da zai ka amfani ba kana inkarin sallah idan ya inkarin sallah haka kai ko da aswaki mutum ya inkari bayan tabbatuwar aswaki sai a ce masa kalmar shahada ka ba ta maka amfani ba kai inkarin abin da ya tabbatar da mutan Allah to nan sana mutum ya zo ya a ana so kan ka yi ko ne ya zo ce a ya ga annabi annabi ya ba shi wani adadi da ko yi da wani zuwa dai ko ne ya ki kan ka nan ga wannan karere manya manya duk da kare karere da wani zai zo ko ne ki a duk juma'a annabi ma zai zo wajen ko ne ki duk juma'a kar kike wajifa da annabi ko wani ma zuwa zo ki Allah ne waɗannan dai raina Allah ne da raina manzo Allah ka faɗin waɗannan maganganun wallahi ke yi tsayi tsayi tsananin kin musulunci ne kawai mutanen kawai sun sa rigar musulunci ne don cin motar su bukatu na duniya amma ba da suna san Allah ko manzon amma biya, kamar yadda na shafi da ina mai tawa saba'in zuwa tamanin ko sama da haka cikin ɗari na mabiya yawanci dan Allah suke kawai an su mai ba daidai ba amma duk waɗannan sai wannan da suke wani rawani na ƙarya wallahi ƙarya suke ba su farka Allah in suna tare da Allah su fito gidan rediyo su kalubalanci adam da suke wannan amma kaji sun shiru tun da ba sa san Allah ba sa san manzon Allah yanda wani yaro gobe zai wanda ya ce shi Allah nan yau da gobe zai fito kawai zo ya rawa ne ya ce shi ne ke wuce dare ya dawo duniya bala'in zai a yi can musu kuma ya samu wata suku rijar su ɗan daba su za ka yi kyau suku ka addinin su daga randalin su ke ga fi musu gani duk wanda yake da gani ya da wallahi ta ta fashi Sai zo an jaddada masa ba ke gun da yake musu musu tun suna da garewa a eh, hannu su ja kan kwanta su waka ce ga suna sai su gani ne da duniya sai wani mutum da ba za su yi ba za su yi ta kaitawa cewa an ba ku duniya amma yanzu da kun da war Allah sun gane wallahi za ku ji jiki in kun yi magana ba mun yi kenan da izinin duk inda muka samu dangantakar magana sai mun faɗa mu dan in Allah ku mutanen to yanzu kun yi kuma suna da kuma da مظهر بعد خروج من جوات الليل الله المتالي الله بعضهم وكذلك ولهم شبهة أخرى وهو ما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم suna da wasu shubhar da النبي sai ranar tashin kiyama mutane za su nemi agajin annabi adam ثم بنوح سنن النبي ثم بإبراهيم سنن النبي ثم بموسى ثم بعيسى ثم نعوذ بالله من موسى بن النبي فكلهم يعتذر هو اللي سنن النبي زي بعد حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تنجد مكان الله قالوا في سكتين فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا سكتي وانا ما نزم أكي يين استغاثة دا وانا دا الله أبا تسر سكتي دا أكي يين استغاثة دا وانا وانا دا الله أبا تسر نيك دا نتا لها برقاج الكيامة بك دوليا كي فتاة تسجيزا أنه آدم سنة استغاثة دا بي بعد قول لي أكي جزان أنك إبراهيم فرعا غندر وزا فرعا غندر الله سبحانه والجواب أنت بلا مباشر يوسف وأن أنك قول فيني subhana man tubi'a ala qulubi subhana man taba'a ala qulubi ya tabbata ga wanda ya sanya murfi akan zukatan makiyansa fa innal istighasatu bil makhluq neman agaji da wani abin halitta bi ma ya kadiru alayhi cikin abin da yake da iko akai la min kirma ko ahlu sunna ba mun karanta in a ga mu mu a bayan masu a tura mun masu ba ya sake sai an tura na yi shirka jama'a da Allah ku zo ku taimaka mun ku agaza mun ku kawo mun agaji ku hankada mun mota ta batiri na yayi sanyi dan ta tashi na yi shirka an suna ba ka musu mun ka nemi agajin dan adam cikin abin da Allah ya ba su kudura ya iya yi wannan babu laifi sai ce كما قال ya تعالى كما يدعى الله فقال في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه wannan da yake cikin kabilar sai Allah Musa sai ne mu agajin sa Musa ya ba shi agaji alal ladina aduhi kan wanda yake dan adawa wa kama yasaji sul insanu bi ashabihi bil harb kamar da kowane dan adam ke neman agajin yan uwarsa idan an je filin yaki a wajen ko wani sa fi a yaqdiru alaihi al-makhluq cikin abin da dan adam abin halitta na iya yi wa nahnu ankarna istighathata al-ibadati allati yaf'alunaha 'inda qubur al-awliya abin da muke musu musu inkarin da muke musu kai istigasa na ibada wanda suke yi a wurin kaburburan waliyai aw fi zaibatihim ko istigasa da waliyai dan a daidai lokacin da waliyan ba sa nan fil ashiya allati la yaqdiru alaiha illa Allah cikin abin da ba mai iko akan kai Allah wannan shine muke musu amma dan kana wannan Allah ya taimaka maka abin da zai iya wannan kai shirka ba kai shirka amma ka nemi ya maka abin da ba ya iya yi ba mai iya yi Allah to wannan shine shirka idza sabata zalika idan ku haka ya tabbata fastighatatuhum bil anbiya yawm al qiyamati yuriduna minhum an yad'u Allah abinda mutane suke neman agabi da shi wajen annabawa shine suna san annabawan su roƙa musu Allah an yi hasiban nasa Allah yayi wa mutane hisabi hatta yastariha ahlul janna har kan aljanna su samu hutu min karbil mawqif min karabil mawqif daga wannan bakin ciki na wurin tsayuwa doguwar tsayuwa da aka yi kafin a yi hisabi wa hada jaizun fi dunya wal akhirah wannan ko ya halatta ko a duniya ko a lahira in ce wani da mukamin addu'a wani da roƙa don Allah sai jama'a suka rantsa gaba daya suka ce annabi adam kai ne farkon halitta kai ne Allah ya halicce ka da hannunsa kai ne Allah ya shigar da kai aljannarsa kai ne Allah ya sa mala'iku su maka sujuda ka roƙa mana Allah ayi hisabi ba sun ce yi mana hisabi ba ka roƙa mana Allah yi hisabi ce ni in roƙi Allah ne da aka da mutum bishiya nake sai mutane su kira da wajen annabi nuhu an ta awwala rasulin ba aka wallahu ila ahli al-ardi kai ne farkon manzon da Allah ya turo mutanen kasa roƙar Allah ya yi sabi yace ni da maroƙa an Allah kada jama'a gaba daya rabbi la tuzar Allah tuzar min kafirin da yara sai mutane su kira da annabi Ibrahim roƙar Allah annabi Ibrahim ya bada uzuri aje da annabi Musa aje da annabi Isa kowa ya bada uzuri kaga duk ana neman su ne su yi ne abin da yana cikin ikon su roƙi Allah wannan a duniya ya halatta ga kuma alawara ya tabbata an yi to wannan shirka ne to ka kafa hujja da wannan wajen su halarta wa kansu shirka su kuma idan sun je wajen mai kabari roƙon mai kabarin su ya wali wani in ma ba su je ba baya nan kai kana nan tsorai to da ke insha Allah in tsorai ba kai kai kana kan inda take mutum yana tafiya yayi tun tube sai ya kira wali wali kuma yana san ko wali mai yiginya ko wali mai yela kaga baya wajen da kake sai kira kaga ba zai ko da lafiya ka billahi billahi la ilaha illa huwa ko da lafiya ka ba to sai ka kira kaga wannan kana neman ne abin da zai iya yi ne ko wanda baya iya yi wanda ba yi to ana yin da ka nemi abin da baya yi abin da ba mai iya sai Allah ka roki wani ya maka wannan gine ka ga ba mutu ka ga wannan da ya ta saka hujja da wannan hadisin bai tabbata ba ba dai bane aka hujja da wannan hadisin وذلك أن تأتي عند رجل صالح كأيضا وجمع mutum صالح حي رأيه يجالسك yana zaune tare da kai wa yasma'u kalamak yana jin zantanka wa taqulu lahu ka fi ud'u Allah li roƙa min Allah kama kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yas'alunahu zalika fi hayati kamar yadda sahabban manzon Allah suke roƙon sa hakan cikin rayuwarsa sai ya annabi ka roƙa mana Allah wa amma ba'da mautihi amma bayan annabi ya bar duniya fa haka wa kalla san san bai faru ba ba kuma zai faru ba daga sahabbai annahum ta'aluhu cewa wai sun roƙe shi zalika cewa ya agaza musu inda yi wasu wajen kabarin su roke su taɓa yin haka wanda yake da nufi ɗaya na cewa abubakar ko umar ko usman ko ali ko wani cikin sahabbai ya je kabarin annabi ya roƙi annabi wata bukata ba annabi ya zo duniya wanda yake da wannan nufin ɗaya cikin littafi na hadisi karɓaɓɓe a wurin malaman musulunci ya kawo nafsi ɗaya maganar sahabi ko tabi'i wanda ya halatta ka je kabarin annabi ka roƙi annabi ko da irin dangin abin da yana dare ana roƙon ka da yana dare sun je sun ce ya rasulullah an yi mana fagi ka roƙa mana Allah Allah ya kawo ruwa ya daga hannu roƙo ubangiji Allah ya kawo ruwa ruwa kuma ya fara suka ce ya manzon Allah ruwa ya yi tsulli ka roƙi ubangiji ta Allah ya kame ki manzon Allah daga hannu ya ce Allahumma hawalaina la alaina to ka kawo ko da ko daya duk farin da aka yi da yunwa a lokacin Umar dan ka kawo nafsi daya da Umar ko wani cikin sahabban da suka ragowa da suka je wajen kabarin Annabi suka ce ya manzo Allah an yi mana fari roƙa mana Allah ba ka samu ba yanda ko yake kawo ko cikin bukari ko mutum ko abu da ko cikin zukur kai ko bin maza ko mutum ko kuma fara wa mali ko makani ko abu ko ma'aji dukkan wani littafin hadisi da kike da kike kawo kai bayani a gaisu lokacin da tsuniya ya wuce lokacin ka faɗa kawai a yi shiru a ya wuce ba manya sai mai hujja a hannu ba wani babba sai mai hujja duk girman sa da raunin in dai ba da hujja ya faɗi wa warba nauyi in yana sai ya tabbatar da shakhsiyarsa sai ya kawo hujja a su burhana kun kun kun zaliki ne na ku yi tasiriya kawai a wuce wannan lokacin ya wuce da izinin ubangiji kuma ba zai dawo ba بل انكر السلف الصالح على من قتل دعاء الله عند قبره magabata na gari da suka shuɗe baya a tarihi sun yi inkari ga dukkan mutumin da ya je daidai kabarin annabi ya roƙi Allah a wajen fa kai bi du'a idan ka hutu ina ga wanda zai roƙi annabin matansa ka je wajen kabarin annabi ka roƙi Allah a wajen falar sun yi wa mutum inkari sun ce kuskure ne daga cikin masu inkari haka akwai imam malik wanda ya inkari ga wanda zai je tsaya gaban kabarin annabi ya roƙi Allah tun da annaban bai koyar da haka ba asali ba ya hana ka ya ce lafiya ta ta'alu kabari izam sarki sun ya kabari na zanto wurin taron dandazo ko ana gabatar da bukata ba haka wala hum shubhatun ukhra suna da wasu shubhat da ita daban وهي قصة إبراهيم عليه السلام. إذا في قصة عن النبي إبراهيم لما ألقي في النار lokacin da aka jefa shi cikin wuta itarada lahu jibril da aka jefa shi cikin wuta sai mala'ika jibril ya bujiro masa fil hawa'i cikin iska fa qala ya alaka haja shin kana da bukata fa qala ibrahim annabi ibrahim sai amma ilayka fala in dai a wurinka ne kai jibrilu ba da bukata Kalu to sai suka ce falau kana sun iske za su fi jibril shirkan inda a ce neman azabi da jibril din shirka ce lam yu'arrizha la ibrahim da ki ibrahim da ki jibril din bai cewa annabi ibrahim shi da bukata ba dan ya zai tallaka masa shirka kun ga ne da biyo ba fal jawab amsa in sun faɗa wannan an hada min jinsi shubhatul ula wannan yana daga cikin jinsi na shubha da ta gabata fa inna jibril arada alaiha an yanfa'ahu bi amrin yaqdiru alayhi abinda jibril yake a annabi ibrahim yana tallata masa al'amarin da yake da iko a kansa A laka haka kana da bukatar in taimake ka ba na cikin abin da halitta iri na zai iya yi maka ah, malaka jibril yana da karfi shi kadai ya fi dukan garin mutanen garin yayin da suka kama su za su suka daure su nan idan malaka jibril ya so ta asusa su ta malaka akwai wanda zai tsaya a cikin su wai ne ashe abin da yake da iko ne in ba kun ce wannan na nuna istighatha to amma istighasar ai wanda ake musu ka nemi halitta yayi abin da baya da iko wannan shine yake shirka amma ka nemi halitta yayi abin da yake yi wannan shine shirka abin da ba mai ba su an sanke fa innahu kama qala Allah ta'ala fihi aiki da suka mai da Allah ya faɗa ne game da shi shadidul quwa mai tsananin karfi ne falau azna Allah lahu an ya'khudha nar ibrahim وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لا فعل ده الله زي ما سيدنا وتر ذا جفا النبي رحمه الله تكي سوى يقولكي تا ده أبن ديكي جيفا تا كسر ده دوا سو يقولكي سو يورجي دسو أقبك الدنيا كوية مس الدنيا لا يسأل إيكو جيفا كان دينا بإيكو هكذا ولو أمره أن يضع إبراهيم في مكان بعيد من أجل الفعل ده الله زي أمرني يإذن إيكو ملايكة جدل سوى يقولكي النبي إبراهيم تفيكي وليكا ده لو wala amara an yarfa'ahu ila sama'i la fa'al in zai ke dauke shi kai sama da shi zai iya yi wa hadha ka rajulun ganiyun lahu mal wannan ba kamar mutum ne mawadaci wanda yake da dukiya tasir da yawa yara rajulan muhtajan sai ga wani mutum babu karfi fa ya arzu alaiha an yakarba sai shi da Allah kana san shi in baka sai mu ce wannan ya nuna in gasa da wani Allah da yake kun ba su wani sai da bin da ba su amma da yake kana san in baka lafiya kaga wannan ai ba da ikon ba da lafiya ba da lafiya a nuna waki sai ki a bana dan kai baka da iko ba sai shirka ne fa ya arzu alai an yukuru da au an yahabahu sai an ko ba su kyautar wani abu in ma bai ba su rantan ba ya kabi bihi hajatuhu dan yaje biya bukatarsa da shi fa ya aba ba ar-rajul muhtaj sai wancan mutum mabukaci ya ce a'a سيكي أن يأخذها يكي كربا ويقدر إلى أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد يكي شيء زي جوري يا أخي هل يزوى اللوكة إن الله زي باس أرزك أنت ولا في يقول أنت رب فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفتحون يا ذاك حتى قلنا بإيه استغاثة بسكي تسرك على العبادة ولم تبرر الوليين إن ده أصلا عنك لي يا ذاك حتى قلنا في ولنقدم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة ما لا يكي متكا لكم دوات مسألة مهمة ميجرمة مهمة جدا مهمة متكا تسمى مهمة تكتا آئية فهمت تسكينا بن ديوتي بايا ولكن نخرج لها الكلام لعظم فعله في نظام كيف أنت تتزنتي سوى لكلمة فعلنا ولكثرة الغلط فيها kuma saboda yadda da yawa daga cikin mutane ke yin kuskure game da ita fa naqulu sai mu ce la khilafa anna tauhida la budda an yakuna bil qalbi wal lisani wal amal ba ka a tsakanin malamai cewa ba makawa faki tauhidi dole ya tabbata a zuci da harshe da aiki guraje guda nan kenan gurbi fa in kalla sai ummin hada idan ɗaya daga cikin al'amuran nan guda uku ya samu cikas لم يكن الرجل مسلما ومتم بدون مسلما فإن عرف التوحيد إذا مسلم يسمى توحيدي ولم يعمل به أما يكين أي فهو كافر يا كافر معاند irin آه، إيه؟ إيه الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة ما ليس من الزم دورت مسألة مهمة ميجرمة مهمة جدا مهمة متكة تفهم مهمة تكبر آه يا فهمت تفهم أبن بايا walakin yusri lahal kalam li yuzami ta'alik sai dai zamu ke bance ta zance saboda girman sha'aninta wa li kasrati ghalat fiha kuma saboda yadda da yawa daga cikin mutane ke yin kuskure game da ita fa naqulu sai mu ce la khilafa anna at-tauhid la budda an yakuna bil qalbi wal lisani wal amal ba ka kamiya tsakanin malamai cewa ba makawa saki fi tauhidi dole ya tabbata a da harshe da aiki gurabe guda na kenan gurbi uku fa in ikhtalla shay'un min hada idan ɗaya daga cikin al'amuran nan guda uku ya samu cikas lam yakun ar-rajulu musliman to mutum bai zama musulmi ba fa in arafa tawhida idan mutum ya san tauhidi wa lam ya'mal bihi amma ya yin aiki da shi fa huwa kafirun ya zama kafiri mu'amidun ya zama mai inadi wato mai taurin kai ka kufri fir'aun ka fir'auna wa iblisa wa amsalihima kaman fir'auna da iblis da makamantan su ai sun fi kowa kan tauhidi sun san tauhidi inda ya sani ne na Allah dai fil rububiyya wa fil uluhiyya fil asma wa sifat amma su suke tarin da suke yin aiki haka sanin wannan da su kadai ba tare da aiki ba ya musu amfani yana daga cikin abin da malamai ke kafa hujjar kan cewa duk abin da fir'auna ya bisa da ilimi ba ya bisa da jahilci ba ya san abin da yake lokacin da annabi Musa ya ce da shi laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair kai ka san ba wanda ya saukar da waɗannan ayoyin sandar da suke kyalli a sandar da suke zikira da zama fitila hannun da yake kyalli da sauran ayoyin da aka bani kai ka san ba wanda ya saukar da su illa rabbus samawati wal ardi sai ubangijin sammai da kasa basair ya saukar da su ne a matsayin hujjoji وإني وإليل أعلمك يا فرعون مخبورا كوالي إلا طمام من كيف رعونا إلا تتبت من كيف رعونا كجبين أما بعيك هذا حيث أقول ما لم تكن كيف رعونا يجرون الجرس الله أنه مكتوك لك بعلم تحكيك كاسني في يجرون الجرس الله أمين في نفس دا يجرون الجرس الله بانصري بار شيسا دا الله يسورو تسرقون سورة النبي يكي وجهدوا بها وكيف نكا أنفسهم ظلما وعدوما فانظر كيف كان أجرهم جحدوا بها في مثل تلك الآية اللي أنه وكيف نكا أنفسهم أما قد يسكنا بإيكين الآية اللي قال الله أنه تازل في إيكين dan me suke ظلما دم dan zalunci da uluwa da sai tagawa da girman kai Allah bai في zuciya kana girman kai a cikin sani in ba وهذا يغلب به كثير من الناس دي واش مثلا ما ينتصر إذا مدى يقولون كما سوى هذا حق وانا أبو جسدين ونحن نفهم هذا إيه ممكن تولنا ونشهد أنه هذا من يتمنى سيدا وجسدين ولكن لا نتفر أن نفعله سيدي مغامي إيه ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا ما إلا من وافقهم بس هل نسأل فيه وانا أبو أعول مثلا قال المساعد بيداتل وغير ذلك من الأعذار ده وانا هذا تكن قلت الرئيس لابد أن نسجي بايرو يذكر بالدامة كل مسلسل في السنة وما ترى في مسلسل أمو جاي كيهو أما بني فكي إذا فكر فتو أن أقيم أهل السنة أو وفت تسيسي قبلين لا أي كم مسلسل فيها تو كتاب لك أنا قبلين قرآن أبيه من تدرك بلاك كاتبا من ذلك الله كان صلى الله عليه وسلم دا أبو بكر دا عمر دا عثمان دا دا مكة أكا haife su aka yi gudu da su ba ko manzon Allah ya fitar maka da kudi a duniya amma suka tafi suka tafi na Madina to kai shi kenan kana san cikin laifin an maka bala'i da yau da wuri mana ta ma fi unguwar ruwan kanku ba in ma karamar ce ma mun ka Thank you. ba a wani gudun ko da wani su ba za ka gudun wallahi abubuwan ne dole sai ka ɗoye dole sai ka yi kaza sai ka yi kaza ni abin da nake jin mamaki dan daba ya fito ya ce dan daba ya tashi rufi ya yi abin da dan su ya fito sai ta ne ya yi kaza wani ya fito ya ce sai wane wannan nan fasiki ne fajiri ne wani ya zo ya ce sai wane ya karfa takobi wannan nan fasiki ne fajiri ne wani ya ce wane duk an zo da an zaɓa su kai ka zo ka ce sai manzon Allah sai gagara ko ya ne da sunnar duk wanda ya ga dama kai ka da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan da kunya sai da su kuma kullum abin da ke faɗa mutane yan sun tsora ta sun ce za su talautar da kuɗin kun rabu da waliyai za ka karye za ka yi kaza yanda kake tare da waliyai baka karye ba kuma yan sun ce wani in ka rabu da waliyai za ka shiga masifa za ka shiga tasku za ka rufe za ka rufe sha dan Allah ga ba alhamdulillah mun rasa cewa mun rasa sha ubangiji ta Allah ya albarka a cikin rayuwar wannan kuma ya dangance da kuma wannan Allah ne ta Allah ya sa albarka a cikin rayuwarka amma wallahi kai wani biye biye billahi ne za ka zuwa gida zaka ka fata hanya duk wanda ya biye biye ne ya masa bai kai gida ba shi ya da ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر ya rufe da hada sai mutum ya rika ba da uzuri wallahi mutanen garin mu dole sai ka bi su a hankali yan dole sai ka dace da su in ba haka ba za ka yi kaza yace wani nadal miskin yace miskini bai sani ba anna galiba a immatul kufri galibin shugabannin kafirci da suka wuce baya tarihi ya rufe da haka sun san gaskiya sarai ne kuku illa li shay'in min al'azab su ma ba su bar gaskiyar ba sai dan wani dan uzuri ne suke uzuri suka makalewa كما قال تعالى تفرد الذي اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا wato sun rinka musanya ayoyin Allah da kamar farashi na duniya kan gani su kore ayar ko nas dan saboda su samu wani girma ko wani matsayi a duniya dan in sun bayyana to ba za su samu wannan matsayin ko girma ba to wani su kore kuma dai kasan lokacin ambatan suna ba da kyau in ba ya zama dole ba kuma ta tsini ke shiga wa faɗa amma wallahi akwai shi suna da dama wanda idan kuma za su ce maka duk abin da kuke fara wa gaskiya ne amma matsalar shi ne ku ko sun yi kuka tafa mu mutum yi kuka saka na cewa wani wallahi tallahi in dai rufin asiri da na duniya kafi ne kana da gida ce kaza yadda mun bilan wani yace in zan faɗa ma gaskiya ma adadin da ka faɗa ya fara yace kana da kaza kana da kaza kana da kaza wanda kuma yi kusa wanda ya kuma lafi in kuma bukata kake biya da biya maka duniya sannan ka karbi gaskiya har ka mutu ba wanda ya ba wanda wai ya mutu bayan bukata ka biya duk wanda mutu ya mutu ne ka bukata ka biya bukata duniya ba ta karewa dole ka samu na dole ka rasa na shi ke duka fuskanci lahira ka gadan gada sai ku dai wannan jurewar ta ku ba kowa ne zai yi to yanzu na guduri yanzu wannan sai a tafi ya kiyama yanzu wannan zai zama wanda zai tafi a wajen ma'ana ya san kuma zai kiyama wa bayan zalika min al-ayat da wannan wannan cikin ayoyi ta kaulihi ala ya rikuna hu kama ya rikuna guna sun san gaskiya yadda suka san yayan cikin sun san annabi shine annabi da san zamani yadda suka san yayan cikin su haka Allah ya faɗa a ba wannan sunan ya musu amfani duk da musu san yake ba zai musu amfani ba فإن عمل بالتوحيد أمرا ظاهرا إذا مثل يعيش التوحيد أوكي نزاهري وهو لا يفهمه أباضي فهي تبيكي فقابا أو لا يعتقده بقلبه كوبا يقدر شيئا جمع ذوكي فهو منافق سوى ما يظهر منافق دم قاسي أعيتي إلى أعيتي يظهر منافق أظاهري سكن يسمى أظاهري سكن يسمى سكن يتيم ولي إنساني أظاهري وقت سبحان بتاهي يكي سيدي سبحان لك لك كي لك كي أبايا أما دي عدد سبيلي to amma a zuci ba sa tare da Allah ba sa tare da manzon Allah wannan fitar da suke da gangan jiki ta musu amfani sallar da suke da gangan jiki ta musu amfani duk da ba su yi da ita a zuci ba sa kudur fita kaga a can gurin ya faɗi da sun san abin amma ba su sa a cikin magana da aiki ba wannan sanin bai yi amfani ba a nan ga waɗanda sun aikata abin amma ba su sa a zuciya ba su ma ba su amfani ba wannan malam so ke don su da ke cewa dole fa tauhidi sai ka hada ababen nan guda magana ce ta zuci magana ce ta harshe magana ce ta aiki na gabai wa huwa kazu min al-kafir al-salih shi munafiki da yake aiki na mummune a zahiri amma a zuci baya tare da Allah da manzon Allah ya ma fi sharri sama da tsantsar kafiri li qawlihi ta'ala innal munafiqina innal munafiqina fi ad-dark al-asfali min an-nar saboda Allah ya ce munafikai suna zubin kasa a cikin wuta Allah tsare wa hadhihi al-mas'alatu kabiratun tawila kana ce wannan mas'alar babbace kuma tana da tsawo فتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس za ka bayyana gare ka idan ka sanya lura game da ita a cikin harsunan mutane tara man ya arifal haq za ka ga mutumin da ya san gaskiya karara to ya turku al'amala bihi li khawfi nafsi duniya amma ya ki aiki da gaskiyan nan dan saboda jin tsoron kar wani abu na duniya sai ta waya au jahil ko wani matsayi da yake gudun kare ta waya kar ya rasa au mudaratin li ahad ko yana so ya nuna wani ina tare da shi kar a ce baka tare da wani garan sai fuskar ka a wajen walimar ko da ba a zuci ba ka tare in kar ake ba ka tare da ba wani wannan mudara ce kenan wata tara ya ya'malu bihi zahiran za a ga mutum yana aiki da musulunci a zahiri la batilan amma a zuci kuma ba ya tare da musulunci fa idza sa'altahu amma ya ya'taqidu bi qalbihi idan ka tambaye shi me ya aqidar ka ko su kudurci a zuci fa idza huwa la ya'rifuhu sai ka bai san komai ba walakin alayka bi fahmi ayatin min kitabillah abinda nake so ka fahimci ayoyi guda biyu cikin littafin Allah ulahuma ɗaya daga cikin su qawluhu ta'ala la ta'tazuru qad kafartum ba'da imanikum Allah ce da waɗansu kar ku ba da uzuri don ku riga kun kafarta bayan imani fa idza tahassabta anna ba'd as-sahabati alladhina ghazaw az-zuma ma'a rasulillah sallallahu alaihi wa sallam kafaru bi sabab kalimatin qaluha idan har ka samu tabbas in cewa wani sashi daga cikin wanda suke tare da sahabbai ga sun je sun yaki rumawa a sahun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sun kafarta a sababin kalmar da suka faɗa ala wajen ilmazi suna suna masu walgi ko izgili walle da da walgi ta bayyana laka annal ladhi yatakallamu bil kufri zai nuna maka wannan asiri cewa sai wanda zai yi furta kalmar kafirci da baka aw ya'malu bihi khawfan min naqsi malik ko ya aikata kafirci a aikace dan jin tsoron kan wata dukiyar su da waya au jahil ko wani matsayi au mudalatin li ahadin ko kokarin nuna wani ina tare da shi a azamu man yatakallamu bi kalimatin yanzahu biha to wannan laifin su ya kuma wanda ya faɗi kalmar shi yana wurgi da kalmar to wanda ya faɗa yana wurgi an ce ya faɗa sai naga wanda ya faɗa shi kuma abin da ya ma ya wurgi muni ina fata kun san shi abin da na yi so to amma anan wuri akwai kanta aliki da malaki za ka haƙaƙta anna ba'ad sahabati idan ka sabu tabbacin ta wani sashi na sahabbai gazaw arzuma allazina gazaw rum wanda suka yi suka yi girma ma rasulullahi amma kafaru da sun kafirta ina ga wannan kalmar eh, bai kamata ma malai bare ta haka ba da zai ce anna ba'ad allazina kanu ma'a sahabati wani sashi cikin wanda suke tare da sahabbai da hakikanin gaskiya mana ba kai wa sahabbai wani da in shi ya yi suka samu wannan kalmar to sun sami abin ba a larabcin zubin larabcin zai bawa kofa da dama na cewa a to ka zama su kansu a ahalin suna ko da cikin a sun kansu kaga an kina nuna gaskiya a istilahin malamai ba a kiran munafukai a matsayin sa. ba sahabbai ba da su kawai wanda suka yi da'awar sahabantaka ne wanda suka yi da'awar musulunci ne dan sahabantaka matsayi ne na kowane su cikin musulunci to shi kuma lafi ba ma musulunci bane ballan suna ya zama sahabantaka kuma ga hijar da sahabantaka ai sarki ne guda uku mutum ya haɗu da ayyayi imani kara faru sannan ya zanto ya haɗu da annabi sannan kuma ya mutu kan musuluncin bai canja ba to sun sharadin na farko ba a same shi ba shi ne mai imani dan Allah ce wa ma hum bi mu'minina to kai ba mu ce musu ba'da sahaba wani sashi da sahaba kai an zai jirka akan ko sai ka rabu wannan dan sun ba matsalabi ne wanda ko dan adam na iya a matsayin sansan haka a kirga wannan laifi daya a cikin tekun daidai mai tsarin yawa da shi Muhammadu na Abdul Wahab wanda wannan laifin da baya rufe wancan tekun amma wancan tekun abun ko ba zai sa abin da wannan laifin ba dama wannan ita ce masafiyar ahlus ummati wal jama'a wannan sai ita ce والآية الثانية آية تبيه قوله تعالى قد إن الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صبرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين سورة النحل man kafara billahi min ba'di imanihi wanda ya kafir cewa Allah bayan imaninsa wato mutum ya yi imani da Allah daga ba sai kafir me ya fara zuwa me ya yi ya wani imani ne ya riga zuwa sannan daga baya kafir a ce wannan na nuna mutum na iya shiga shi kuma mutum na iya fita karin hada sannan kuma ya abinda zai warware illa man dukunta sai fa wanda injila ko akai wa qalbuhu mutma'innun bil iman zuciyarsa tana nutsu da imani walakin man sharaha bil kufri sadran amma dukkan wanda wato zuciyarsa ta natsu da kafirci din fa alaihi ghadabun min Allah to wannan fushin Allah ya tabbata a kansu wa lahum azabun azim kuma azaba mai girma tana kansu zalika bi annahum mustahabbu al-hayat ad-dunya 'ala al-akhirah hakan ko ya tabbata ne saboda sun zafi rayuwar duniya akan da lahira falam yubdil Allah min ha'ula illa man ukriha duk wanda ya tabbata bayan ya imani to fa babu wanda Allah zai mu uzuri sai fa wanda aka tilasta ma a kauni kalbihi mutma'innan bil iman tare da kasantuwar zuciyarsa na nazar imani wa amma ghayr hada amma wanda ba wannan ba fakar kamar ba da imani su yanda aka masa bayan imani kenan fa sawa'un fa'alahu khawfan shin yayi wannan aikin na kafirci bisa ga tsoro au aw mudaratan ko biye wa son zuciyar wani a fili aw mashahatan bi wadalihi ko sannan san ka sannan san garinsa baya san yayi abin da zai ci lissafi ya bar garin sa aw ahlihi ko iyalinsa aw ajiratihi ko danginsa aw malihi ko dukiyarsa aw fa'alahu ala wajhi al-mazhi ko ya faɗa abin dan saboda kakaci da wargi aw da gairi zalika min al-aghrab ko kuma wani haka daga cikin manufofi daban-daban illa al-mukra ba wanda zai tsiri cikin waɗannan sai wanda in lissafi a akai ba da in an tilasta mutum ya fi kalmar kafirci ba da niyya ba to wannan ba za su ya da a bayan mutum ya faɗi kalmar kafirci ba wanda ya tilasta shi sai dai ya faɗi kalmar kafirci don ya je wa wani shehu sakar a ce ya zama minkiri ya zama muridi ya zama kaza ya zama kaza sai ya faɗa amma ɗaya ne mai ta amma a zuciya ba ya faɗa su amma kuma na ta mai ta kara su ya rabu da gadin gidansu ya rabu da garinsu ya yi kaza kaza kaza ya yi kaza kaza su kudin nan sai ta bin wannan sai Muhammad bin Abdul Aziz zuwa da mutum don Allah ya bada uzuri ne kadai ga man kufurika to da yake man kafara billahi wanda ya kafirce da Allah kafircin nan ko dai ya kafirce da ne da zuci ya zo ne munafiki ko kuma ya kafirce da magana ya kafirce da aiki kaga wannan kafirci ne to kuma inda Allah ya man kafara billahi ya shafi ne duka guda uku ba wanda aka bai ma dama cewa shi ba kafirci ba illa man ukurha sai wanda shi ne saka aka yi zan ga mutum mun bin imani ina jin wannan cikin hikima fal ayatu tadullu ala hadha min wajhayn min jihatayn ayar na nuna abinda muke so mu faɗa maka ta fuska biyu al'ula ta farko qawluhu illa man ukriha da Allah ke sai wanda aka tilasta shi falam yastasmi Allah ta'ala illa al-mukraha babu wanda Allah ya so da shi sai wanda aka tilasta shi wa ma'lumun anna al-insana la yukrahu illa ala al-kalam sananne ne ko ba a tilasta mutum sai dai a ce sai a sai bisa da yayi zance aw al-fi'li ko aiki wa amma aqidatul qalb amma aqidatul zuci fa la yukrahu alaiha ahad ba wanda ake tilastawa akan ta والثانية مسألة تبيو قوله تعالى وفرقة تبيو فإن الله تعالى ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة da Allah ya ce waɗannan dan sun zabi rayuwar duniya kan lahira fa sarraha anna hadha al-kufr wal azab sai Allah ya fito kalle bayanin cewa wannan kafirci da wannan azaba lam yakun bi sabab al-i'tiqad ba fa dan aqida su zuci bane ba aw al-jahl ba fa dan jahilci su bane ba aw al-bughd lid-din ba wa dan kin addinin bane ba aw mahabbat al-kufr ba fa dan kan kafircin bane ba wa inda ma sababu sababinsa an da lahu fi zalika habban kan yana da wani rabo min huzuzul duniya daga cikin rabo na duniya yana da wani abin da yake zuwa samu a rabo na duniya fa asar wala sun ciki ta cikin addini cikin ba sai ka ko da mun sai na son musulunci amma da cikin wato na ba su duniya sai ya faɗi kafirci da wannan ko da a zuciya ya dafa yin takar Allah amma saboda cin wata manufa ta duniya sai ya aikata kafirci a aikace to ba bai da wuri wato istin ba ta kai kamar da na da kai da wannan yake dan Allah ta istahabul hayatid duniya والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم التي من في سنة لما لا تنعى وغيره وأن يتين لدى دينا مالك من بقاعد إياك في إجاد وسلم الله يا رسول تولي جيني كرشم ولا النساء بيسوا كشف سبحان وابن نمك تبايا رمضي الله سبحانه وتعالى وابن نمك تذكر كمو بجلي تعالى جيازم والسلام عليكم ورحمة ba su da alaka sun karanta da soli ke cewa na karanta a cikin wani littafi amma bai rubuta sunan littafin ba cewa kisar annan ibrahim alaihi salam cewa lokacin da aka jefa shi a cikin wuta mala'ika jibril ya zo masa sai khalasu da albani ya nuna cewa wannan kisar ba ta da asali da zaka lafiya wannan ko ta babu haka lokacin kawai na mai da hankali wajen bayyana ita ce su ba hasu ba tare da in yi ta'arrufi kan kisar ta inganta ko ba inganta amma ko ta babu wannan kisar ba ta da an fahimta su amma shi yana ba da ansa ne ala fardu sihhatiha ko ala ala anna fulan yaqulu bi sihhatiha fa hada huwa da jawab ko da mutum ya ɗauka iskar ta inganta to a takaice dai kafa hujja da ita wajen halafin istigasa bil makhluk bai halatta tun da sun abin da kinsa suke nuna wa in ta inganta wato malaka jibril na tallatawa annabi ibrahim cewa ya nemi agajin da shi din malaka jibril din na yi ko ba ka ba to wanda wannan kuma ne neman agaji a wajen mutum cikin abin da zai yi wannan barkuta ba amma kinsa kuma inganta wannan yake cewa mukan kai ziyara kauye ko muka tafi da kafin na karatu suka kuma cikin ikon Allah suna ta fahimtar sunna suna barin abubuwa da dama na shirka da bid'a sai dai wani ma'arbi ɗaya ne yake da miki abin da yake damu sai ya zai ya bar layu inda layu sunan suna taimaka musu idan ya je harbi sukan kare shi daga namun daji ko wata addu'a da za a bashi ina ga kokari za ka yi ka koya masa addu'o'i da manzo Allah yake yin zai fita daga gida to kaga fita daga gida din nan shin za ka farauta ne za ka kasuwa ne za ka makaranta ne duk dai wannan addu'a ita ke kaga akwai su daban-daban amma da jeruwa wanda ko kuma ba ta da wahalar hada cewa idan ita ka ga bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah wanda maza Allah ce idan bawa ya karanta ta lokacin da zai fita daga gida shekanun da suka sa da a kofar gida don su yi wargi da ya sai daga cikin sa da ya sai ya zaka yi da mutumin da an ba shi tsaro an kare shi sai ba ya ji zamu sai sa ka tafi da su ka ka ka ka su ke to ka ga wannan za su taimaka ma sauran addu'o'i na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake a matsayin istiaza yana ba ni sha'awa kan dalibai waɗanda suke da gobarin da'awa tsakani da Allah wannan ba karamin da bane ka fuskar ba. ina jin na ta faɗa wani cewa ɗan uwan ko iyayenmu da suka manyanta ko da a cikin gari ba lantana wanda suke karkara ko ƙauyuka ba abin da za mu yi musu gata da ke irin kasar na kawo dan kasar ba kai ne kaje ka faɗa musu ba kai in ka faɗa za su ce kai musu rikin kunya amma kasar ba kai ka faɗa musu ba kuma kila ma ba ka san malamin ba in ka za a fita musu wani kasar wanda yake an yi bayani kan wata matsala musamman cikin yawancin matsalolin da ake a halittun da sai halittun na baya kan annabi sai ka samu wata lakka ko wani karatu da wani malami yayi dangane da maganar kaunar annabi ko sai ko an ce ana suna ba sa kan wani ya ba sa maganar su sai ka samu wata lakka ko wani bayani da wani malami yayi kan matsayin wani ya ci na dinin musulunci kaga wannan da zaka ba ka wayewa kai sai in kike maganar ba za ka bari ka kara sarwa ta amma in ka san dai ka tafi ka da ka san shikenan za su ji da farko haka ƙarshe cikin Allah sai ga wannan ya taimaka wajen yada da'awa to da wannan kuma kai kanka kuma sauran abubuwa dama kana zuwa da kasa kuma kai ma kana halarta wurin karatu wani abu za a nema tsarin bayani wanda bai karfin ka za ka yi bayani ka ka bari wannan wanda ya nemi kawai abin da yake gani idan ya bar layi to kuma zai yi matsalar ba wai barin layin ba me zai amala da su to kaga in ka nema ka nema masa me zai yi amala da su cikin adiya da azkar da annabi ke yi na neman tsari da sauransu ka nemi ka jajjaru da ba masu so ba ya iya za su taimaka musu su to ka kai ma wannan taurin karatu amfanin da zai maka kenan da mallakar irin yan kanana da tafan da azkar irin su ismar muslim wanda sun tashi addu'o'i da azkar na manzon Allah wanda suke ko na ayoyi ko hadisi sahihai sun fito da su wannan yana kawo su ma'ana da da'awa tana bukatar gudunmuwar mu duka kowa sai ya rubuta yadda ni da mutum sai ka san lambar juma'a kuma za ka wuce inda duk ka je ko a kasuwa ko a ina ya kamata mutum ya zama tsoron da'a wato na zuwa ranar ina kallon wata tafiya ta kasashen larabawa ake tarihin wani dr hani albanna dr hani albanna wani dan kasar musra ne ya je karatu a abin nan gwamnatin university a ingila da dukkan dokta ya karanta suka kafa wata kungiya ta ɗalibai wallah ɗan asusun da ya nuna aka bai fita da nan ba na kata ko suka makale a kofar hostel din su inda suke tara cewa duk wanda yake da sarka fi sabin layi samun hawan ɗaya mai biyu ne sai biyar suka suka ce ba ka zo ya sai saki sun bude wata ranar samson ashirin wata ranar samson talatin a yanzu wannan kungiyar a najeriya ce ko ne yake magana a yanzu wannan kungiyar da aka nuna ta kasu ta fi girman masallacin nan da wannan labarin a cikin wannan yake da da'awa ta fara yaduwa ta fara yaduwa ga shi na cikin aikin su na likitanci kuma ya ci gaba da shirin sosai tunda da aka zama akwai wata gasa da aka bar cewa a rubuta a rubuta a kai shi ya zama shi da mataki na duniya da bada kuma shi kadai ne musulmi da ya gasa yace amma da karshe sai ga karbuwar aikin da yake samu ayyuka na da'awa yadda suke karbuwa sun fi masu muhimmanci sama da likitancin ko ba zai iya haɗa guda biyu ba sai jingina likitanci ya shiga aikin musulunci amma a nan kai kuma yana yin likitancin duk inda aka ce ga wata annoba ta aka cikin musulmi aka nuna shi gashi ya je irin shirya gashi ya je sun Sudan gashi ya je duk inda marasa lafiya suke zauna tare su ya yi da'awa kuma ba mutane hadari wasu abin gwanin ban sha'awa wato zuciya ke ruhi na da'awa Allah yana bayar da tuwon lokaci ba wai sai ga malami ko ɗalibin ilimi ba kuma sai ga wanda ya arabiya ba amma waye wanda yake da cikin addinin nan yake da kuma tsaron game da addini kawai shi ne wanda yake da zuciyar ya ga addinin ya yi amma waɗansu kawai abin da suke ɗauka wato da'awa tana da kasu ni likita ne ni injiniya ne ni dan siyasa ba na nan aiki na su kawai wata matsala ta samu kuma shi gani shi in ya faɗa ma ya zama to kaga wannan sai ka aiki kullum ka ba malami matsala amma ba ka taimaka musu da yaya za a wani matsala

to da dawo dole na ganin masallaci shine wurin sallah na ga ya kamata in zo in gabatar da kaina da adireshi ina ga irin sana'a ta ga kuma irin aiki na ko da za a bukaci taimakon irin mu cikin wani abin da ya kashe da'awa wallahi sai kai shekara biyar da wayan su ne da zo zai masa wannan ni da iya cikin sani na mutum biyu suka tabe mun wannan har yanzu ina kaddara wannan su a cikin ana kaddara ko a cikin zuciya ke ga aiki na ga sana'ata ga matakin albashi na ga kaza da nake ga kaza da nake ga kaza da nake sana'ata ita ce iri kaza ko wani abu zai taso na da'awa da ya shafi fagen mu ko ana neman gudunmuwar mu ko ɗaya idan mu ko mu ba da lokacin mu awa ɗaya ne a mako awa biyu ne a mako da Allah ya yi magana ga ajiye wanda kuke unguwa dai babu da muka wanda muka lantana wanda wai ya zo daga wani da ya yi masa transfer wanda kuke unguwa dai babu kuke sallah kullum ba zai muka wannan ba Ki gane ki duk abin da ya shafi idan wata musifa ta fata unguwa wani ya ja bude gidan su ma sai zai maka sallama ya faɗa maka an bude gidan su ma a wuri eh. idan a wata unguwa in kiya sun yi tona da sauki unguwa kaza ya kiya sai kaza idan ya zo da kawai cin kasuwarsa da harkokinsa na kasuwanci ya je ya gano magudawa to ya ce ma mala har yanzu a ita wuri kaza akwai magudawa ya yi da ya ma ya faɗa ma magudawa ya riga ya gama waɗannan su ne salbiyun ba ijajiyun ba wato mutane ne wanda kawai su dai su abin da suka sani jerin wato rajista kasuwa ta matsaloli da da musibu da bala'i amma ba ta iya kawo tunani guda ɗaya na warware ba ta iya kawo tunani guda ɗaya na warware wannan wannan wannan wannan abin da cikin shi wannan a cikin da gaskiya masu da'awa a nan da ba su da mutunta wallahi ba su da mutunta a wajen su kasashe za su suna da mutunta amma a nan ba su da mutunta na ga waɗansu ɗan kuma a sudan wallahi imkaniya ɗin su abin da ke hannunsu idan ka sai wani talauci ne billahi la ilaha illa allah abin da ke hannunsu nan masallacin za mu iya haɗa biyan su ko uku idan za mu yi tsakani da allah amma wallahi in kaje irin kokarin da suke a fagen da'awa sai ba ka mamaki tafani mun kafa innabi don kowa ya sa wani abu da yake yi in injiniya ne yana da'awa a cikin in likita ne yana da'awa a cikin bai taba ɗaukar cewa wannan da'awar wani aiki ne na malami kaɗai ba gani yake namu ne mu duka in illa sa shi ya ba ta ɗari ba bisa ɗari ni zan bayar da kama ashirin talatin goma ba dai zan zama zero ba ba zai yi ba Fasan ɗin malami ko limamin juma'a kawai fasan ɗin da ya bai wa da'awa na shi ya fi kowa yawa aikinsa ne wannan amma ni a matsayina na likita ko a matsayina na mahauci ko a matsayina na mai sai da kafin ko a matsayina na ɗan jarida ko a matsayina na kaza ni ma da'awar nan ta wace yadda malam ke son shiga aljanna ni ma so nake mu yi mutu gudu shi ko in riga su shiga ko ya riga ni saboda haka duk da bi ba zan ba ta ɗari bisa ɗari ba zan bayar da ashirin cikin ɗari zan bayar da talatin zan bayar da arba'in cikin ɗari haka suka ɗauka don haka sai da'awar ta in za mu yi wannan kawai a nan ƙasar wallahi waɗannan arnan da yawa sai an mutuntar da su amma wa ke gabatar musu da da'awa wa ke ba ma musulman kariya kar arnan su zai yi su wannan shi ne cikin gaskiya ina jin takaicin wanda zai zo ce ba na ayyuka ba na ayyuka wato shi ake su kawai faɗa maka kama inda za ka fito da Allah ya rike gani wata hanyar za su nuna wurin nan wallahi ba zai yi ba su kawai ta da malam dai ku faɗa muku tun da kuke faɗa ne da suke nan sai ka zo kuma ka yi inna alhamdulillah masallaci sai ka faɗa wanda zai ta gumi ta gumi wanda zai kuka ya kuka shike nan sai mu dira kowa ya tafi shike nan ana nuna kuma Allah kawo wata sabon matsala wata ya fito wani zuwa wani yanzu kuma tun da ya ji wani ya bada shawara an yi ba sai wallahi ma la ya kawo matsala sai ma da kuma ya rubuta inna alhamdulillah ita ma zai bayani akai shike nan sai mu shike nan haka zamu yaɗa musulunci tsakaninku da Allah da haka zamu yaɗa hakki ne na kowa kar ka taba dauka dan ka zo ka ba ni shawara ko ka ba wani malami shawara da ba wai kamar ka ba da shawara da shi kai wa gata kan ka kai wa gata kula da kake neman wajen Allah aljanna kake neman su gaba in ka taimaka da ko me ka taimaka da shawara da aikinka da ka da wani mai naka kar ka taba dauka wai kar wai malamin kai wa gata ko ka taimaka masa ni ba taba ganin ba inda wani zai gina masallaci idan ya dai wani man ya baki dauka ya ba liman ba ban taba ganin ba inda wani zai gina islamiyya ya kira malami ya baki ya ce islamiyya nan kuma yana ganin yayi mutum da wallahi ban taba ganin wannan ba in ba a Najeriya ba ya kamata ya dauka cewa me ya dora maka nauyi amma da daukan yamma gata shi tsakanin islamiyar da malamin tsakanin gina masallacin da malamin wanne ne ya ko halal malamin ya bawa ba gina masallacin bane ba ba gina islamiyyar bane wahala ba samun malamin gini matsala amma lokacin da mutum ya sami yan kudin su kika sa kudin suna ba kudi ba komai bane ba a yanzu idan ka samu cikin attajiran Kano mutumin da zai iya kyauta da miliyan biyar ba tare da komai ya rabu cikin dukiyarsa ba abin da babu ma'ana da ya yi karfin hali ya yi ta maza ya cije ya cije ya baka miliyan biyar baka da koko sai aka baka miliyan biyar a yanzu cikin wannan ka zo ne shi ke nan yan kudin da kafin son fasu kuma ka zo ne a ce zama mai kudin mai sauki ne haka zama talakan mai sauki ne amma ka faɗa mai da za a mutu ya zama malam a rana ɗaya duka ne ba ka fahimta wannan haka kawai mutum ya zama a rana ɗaya ko a wata ɗaya ko a shekara ɗaya abin da mai sauki ko wani irin ilimi ko ko ilimin addini ko na zamani ka faɗa mai za mutum zai zama malam a rana ɗaya amma kuɗi da rana mutum zai zai zama mai kuɗi ko na halar ko na halar ya rage ta yaya ya sami kuma rana ɗaya zai iya rasa to abin da yake da wannan matsayin da abin da yake sai an dade a samu kuma in an samu ba yadda za a yi a kwace ko a maka fashin sa ko a yi gobara ya tsone yana nan dindin din abin da yake da wannan matsayin da sauran abubuwa wannan ne mai daraja wannan ne mutum mutunci to amma sai mutum ya dauka a ya gina masallaci malama da kishi na yawa malama na gata ya gina masallaci da wata islamiyya kai ya bude wani islamiyya a garejin mota ya sa allo ya ba wani ustazu kishi na yawa ustazun gata daga lokacin dole ustazu ya rika gaida shi in ba haka bai kira ke يستبدل أستاذ بأستاذ آخر ina ga a tsakani da Allah dan Allah mu rika tunanin yadda za mu bayar masu da'awa dukkan wani goyon baya dan da'awa ta yanzu da nan kasar ta ka duba irin tasirin wani yanzu nawa ne cikin wanda ba zai iya bayar da kasa sai ko kasa biya a ba ka zaɓi duk malamin da kake ganin eh kasa ɗin da ya yi kan matsala kaza ba za a ce kasar ɗin malami ɗaya ba su yi ba a'a duk kasu din da kake ganin zai yi tasiri kasu din malam wani a kan matsala gaba dan kuskure ne dauka malam mu'azzam tunda da malami na ne nuna dinki ai duk abin da ya faɗa akwai abin da ya faɗa mai tasiri akwai abin da ya faɗa wala tasiri akwai abin da ya faɗa zai dace da mutanen kawai mu da garin mu akwai wanda ya faɗa wanda bai dace da mutanen kawai mu da garin mu ko ba haka ba sai yanzu zaɓi mai malam mu'azzam ne ajodu ma inda zo mai ma ya kuna fi baladina mafi tsadar mafi kimar abin da ya faɗa ko matsalar da ya tunawa na cikin kasar karatu ne nemo Um, wa yake suna ma idris shi ma yana da wani kasar akan kaza sai in nemo malam wani yana da kasar akan kaza sai in nemo sai in hada wannan ina ba ta fahimta um, in ma na malami biyu ne ba lalle bane sai na yake dukkan kowane malami in malami biyu ne in malami uku ne gurgurdu haka kuma yanzu akwai talwi uh, tafsiri wani lokacin wani wata lacca kawai ka tafi ya san wata matsala wani lokacin karatun hadisi wani lokacin karatun fiqh wanda dai zai tasiri wanda mai saurare a karan fari idan ya saurari kasafin Allah kan zai iya fahimtar sittin cikin dari na abin da aka zai iya fita da sakamako inda za a ce yi mana bayanin da ya ka fahimta to wannan malami dai akwai lokacin da zai maka karatu ka ji maka fahimci kuma ba dai kare akwai lokacin da zai kuma ka fahimci hamsin cikin dari akwai lokacin da ka fahimci tamanin ba cikin dari ya danganci wani yanayi ya danganci wata mata ce wani subject ne a ciki wata ma'adda ce a ciki ina ba ta kun fahimta ma'ana dai ya zance akwai an intiqa zaɓe cikin kasafin da za ka zo mai saurari cikin kayan da'awa kuma ta hanyar ba wai aiki ne na malami shi kaɗai ko limamin shi kaɗai ba kowa da kowa wajen yadda alkhairi duk da ka'idar wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan wannan da muhimmanci sosai su Allah ya taimaka mu wannan yana tambaya ne kan cewa yana yin nafila bayan an yi kiran sallah kafin sallar magariba sai aka tambaye shi yin hujjar kuma shi bai san hujjar ku duba cike da yadda sami da zaka san hujjar da hadisan suna da yanzu Allah ya ce sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib har suna ku yi sallah kafin magariba ku yi sallah kafin magariba cikin nan sai ce liman sha amma ga wanda ya gada dama wannan sai nuna yin na nafila bayan rana ta faɗi kafin a sallah magariba duk mustahabi ne idan mutum sai yana na da mutum da yawa ba ya ba ya laifi annabi yayi aikace kuma ya ga sahabbai suna yi bai hana su ba sannan kuma yayi umarni da duka sunnar annabi fi'liya da qauliya da takririya ta tabbatar da yin na nafila kafin magariba ina ba da gumbin to ka dole cikin riyadu salihin za ka ga babu za ka ɗauki hadisan dukkan abin nan hmm. Eh. Hmm. Ah. idan ka ɗauki cewa wanki da za ka yi to haka za ka yi kan in ka ɗauki bibi to ko bibi haka kan in ka ɗauki uku ko uku duk ibada da aka bada ita kan nau'i kan salo daban-daban to baya halatta ka da salo uku lokaci guda ko salo biyu sai ne ka ɗauki salo ɗaya har ka tsari wannan ya ce a ƙara jan hankali dangane da zuwa wajen boka zuwa wajen boka yi haramun har ma yana kai mutum da kafirci tunda manzo Allah ce dukkan wanda ya je wajen boka ya tambaye shi wani abu kuma ya duka tashi to hakika ya kafa cewa abin da aka saukar wa mazan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka yana da hadari kwarai da wannan kuma yana son wata yarinya zai aura to amma sai aka ce da shi da ta taɓa yin sata Aya yanzu zai yi ka zo aure ta an ce da kuma da nan ma da kare amma kadara ta taba yi ta su gaba ta ta wallahi alai yi kuma da karka biya wannan jiji da mutane akwai lokacin da za a faɗa maka labari ba gaskiya bane musamman a neman aure a kuma matsaloli da wani da ya baya san abu sai kawo ƙarya kai ma yanzu an je kira an faɗa san an ce ka taɓa yin sata ko wani abu na da ko an ce ke wannan ke wannan yan matan sa biyar ba ya yi wa wancan ƙarya ya yi wa wancan ƙarya kila kuma an faɗa musu ka ta jure tana jira ta ga me za ka ce to ta ga mara kwana kana mai gidan taɓa za ta fahimci ita zo da fahimci wancan ne amma ko abin da dama aka faɗa mun ne saboda akwai mata a cikin harkar aure lokacin su je bangaren miji lokacin su je bangaren abin da yake so ka gane ya dan uwa kasance ta taɓa abu ta tuba Allah ya riga ya tabbata ne kuma bai kamata ma ka tsaya ta faru wannan labarin ba kuma asali ma ya kamata ka kare ta tun da ba ka tabbata kai hmm. to bari mu ga wannan wannan yake cewa um, ko wata yarwarta tana budurwa ta balaga amma ya to ba ta yin azumi har tsawon shekaru shida ko sama da haka ne ya hukunci ta hukunci ta sai ta rayu azumi za su yi kai sha a lissafa azumin shekaru shida nawa ne sai dai bara mu da fara kafara tun da ba nan sun da yake kai kafara amma sai ka rana rana a ɗaya kuma ba za ta wadatar ba sai ka ce isi gifari tana domin kan azumi da gangan ina kai mutum wata jihar nan za Allah ce an nuna maka wasu mutane a cikin wuta saura su yi kafa su a sama kansu na kasa an tale bakin su jini na fita ga wuta kuma tana ci yake suwa ya wannan aka ce su ne wanda suke shan azumi da danganci cikin al'umma wai da aka ce mutum ba zai kafara ba idan ya ci ko ya kada danganci sai in jima'i ne kar ka ɗauka cewa ba kafara na nufin ba laifi ba ko laifi yana ba laifin har ya zama wanda aka ce kafara shi kafara ba za ta zo da mutum kula sabana abin ya yi girma ne ba lalle ne ka rubuta da kake su ba ka zaka nasu har da gari karka kun ya yarda maka abu ne mai hadarin da saboda haka abin da za ka samu sai dai ke kana lissafi ba sai ba dole sai a jere sai dai ka gaji ta huta kuma da ƙara tsorawa wani lokaci daga nan kuma in ta samu ta ta rama ta fitta mutu in ba ta samu ta rama ba saboda suna hutawa suna yi kuma ta ta fara tsufa a wani abu ya zo ko rashin lafiya to Allah ya gani ya samu wato dan adam da yi zai tafi na cikin ka'idar fata sallaha masu karba abin da ka samu kun yi sai kai abin da ga gare ka sai kai tsaya to ta fara daga fara ta bata musu sadai Allah ya ga iko shi ne abin da suka yi sai ko ta fara tana cikin kuma tsufa ya zo mata ta ra mu da kara hudu saura biyu tsufa ya zo ta da kuma za ta yi abin ba gaba ɗaya kaga Allah ya ga iko shi ne abin da ta iya wajen wannan sauran kuma da fari da sauran nasu kuma za a samu a cikin wannan yi Allah ya kare haya kafin ya je kasuwa ko kafin ya zauna amma da kwanciyar hankali to irin waɗannan yana suna da kwanciyar hankali to sai ga ba da a zahirin ma suna da wani saboda rufin asiri dan Allah ya ce ya hasabu kumul jahilu aghniya dan jahili ya gaza sai su kama su kudi kan su bari da sa zai kokari ne wanke ba zai bari annabiya da mutane ba zai bari idan da kwamfa shi ma zai wanka zai wanke kayan sa zai abin nan dan ya ma wanke kayan bai san abin guga ba zai linke sai ya mata kai da kayan gobe abin da ya ne to kuma da teki wannan idan mutum yana da imani da da kyakkyawar imani kuma ya tsarkafa alaƙar da alqur'ani wajen yawan karantawa da aikin to ne gashin da Allah ke yawa amma duk wanda ya rabu da alqur'ani ba ruwan da shi ko karanta shi ko abin nan ko da a zahiri yana cin kwanciyar hankali ba tsanin sa da cikin damuwa to balantana kuma wanda za a haɗawa duka biyu da shi a zahiri ka ganci alamomin talauci suna bayyana a cikin komai na tun daga gashin kansa har zuwa kafin kafasa ta alamar talauci ga annasiya ga duhun fuska ga ga wane ne ga duhun rai ka taba shi da gaba lafi kamar ka tabo zaki a gidansa ko ta masa ka ta kusa da ƴaƴan ta sababbin haihuwa har da rai ka tsowa da ayaye da masifa kun ji zaki da ba su ne wannan ba wanda yake samun kansa sai wannan sai mutum ya ne san kan Qur'ani ina fa inna lahu in kasan to ba nan abin da sai ba wannan asru yawm al-qiyamah la ta in kullanan ta kiyama yana makafu قال ربي لما حسستني أعمى وقد كنت بصيرا زي كفر الجاية وبنجي الدنيا إلى دنيا أنا كما تكين وصف الله يكفي كذلك أتتك آياتنا فانسيتها هكا آيات بتكبرك تكبرت بك aiki بسم su. ba ka da lokacin alqur'ani ba ka da lokacin karanta shi ko saurare shi ana karantawa ma kaga wadansu suna zauna a wajen gini kake kawai marasa aiki ne rashin wayewa ne da sun waye kamar ka da ba su je sun zauna ba da yawa daga cikin waɗanda duniya ta wuce su haka suke ɗauka don suke in ka rike qur'ani ko ka je inda ke karatun hadisi ko duk wani karatun hadisi kawai rashin aiki ne ba ka da ajanda a gaban in ba a sauka wajen mai zaka je ana karanta maka wannan wahayin ubangiji gaban ke karanta ma amma suke irin wannan jirgin to amma idan ka kalle su sai ka ba da kwanciyar hankali kai da kake da karatu duk damuwar da ka samu a rana wajen aiki ko a kasuwa idan ka zo wajen karatu da kyakkyawan niyya ka fara kai sai ka ka samu wani bangare na kwantar hankali awa ɗaya da za ka yi na karatu sai ka biya ya goge duk abin da ya faru ina ka samu don kai ma ya sun yi masu abin kula da bukatu amma ko ka ta haka dai ka kwanta cikin ka yi kafin kai ne sai ka baki ya su ka shi kuma yana san gurin yana gindin talabijin ya buɗe wannan talabijin ya buɗe wannan talabijin ya je san aikarta ya je yadda aka kawo shi dan mata su yi duk tsarin da za su sai ya zo kwanciya ta barci ka samu kanka cikin musiba daidai lokacin da barci zai kama cikin daidai lokacin da mai kira ya kita a kala kai yanzu sai ya sanya zo ya kulli uku a kan kansa ya ce alaika lailun tawilun nan a kola gowan dare kuma cirka ka tashi an jira ba zai tashi ba sai karfe tara ko karfe goma to yana farkawa sai bakin ciki ya dawo masa yi sallar haka nan ba wani abin la na Allah fiha illa kalila sallar ma aka salance ya fi salata illa wa hum a haka ne so ya rika tunanin da me zai fara ya fara da abubuwan da bai iya ba yau da safe kuma sababbi sun faru yana farka daga barci an bugo masa waya an faɗa masa sababbin abin da bai fara da su jiya ba a gida kafin ya fita matarsa ta faɗa masa wani yana fitowa kuma zai ga wasu sabon abubuwa ya fara da ababe guda biyar yana kan yau ya yi su kuma goma sun zo kuma a wanne ne goma sha biyu ne sai shi kuma bai farka ba sai goma bai kammala breakfast ba sai sha ɗaya kaga a wannan sun yi kaɗan haka ne ta kwanta ɗin a jambu har yanzu a ranar zai je kabari kullum a jirga ba ta kare bai kwanta ta biya aka zai waye gari kuma ɗan su da kare ita ce hasarar mutane mai da wasan da ba tare da ya farga amma ganin da ya bulge wani ya waya a buga maka ya buga a buga ya buga kullum su yi su hayaniya ba da lokacin su ba da lokacin zikiri ba da lokacin su hadisi duk ba da wannan lokaci awa goma sha biyu a yini awa goma sha uku da zai har da talatin da dare ta al'amura ne duniya ba da lokacin abubuwa da ake wanda ita hasara za a tafi musulun tafi jami'a makafu saboda ne Allah ce ka zalika a sarka ayatu na farin ذلك اللي هو سنة وكذلك نجدي من أصرف ولم يؤمن بآيات ربه ولا أذاب الآخرة كأسد وعبد الله أتمنى أن أصدقوا مقوبة دكما عندي كيف رجاء صاحب إيمان إذا آيات ربي جدا أذاب الله رحمة تاتي تنمي سبب دون نجامة ديسا مكتا أزمي Wato dan adam ya kan yi yawa kan wauta idan ya ɗauka cewa kwanciyar hankali gida mai kyau, mota mai kyau, mace mai kyau su ne kwanciyar hankali. Sai duk Allah ya ba su sai kuma ka nemi inda hankalin ka zai kwanta a a jikin matar ko a cikin gidan ko a cikin gidan kana cikin gidan sai ka kada abu me ya kamata kai abin da ya kamata shine ka tafi Abuja ka tafi Lagos ka tafi Rana a na yakan ba'a yin kan ko a tsara kan ko a wane ne Abuja ko Lagos da ina ne amma din fa a cikin kwanciyar hankalin ka tun da ka kuɗi sai ka tafi kan kuma sai ka samu ba kwanciyar hankalin sai ka ɗauka ta sai ka je London mutum a cikin kwanciyar hankali sai ka tafi kuma ka je kan ma ba kwanciyar hankali alwajimun da talab sa'ada kan mutanen da suka yi mummunar fahimtar neman kwanciyar hankali suke neman kwanciyar hankali a inda babu kwanciyar hankali dukkan abinda yake zai kai ka dab da ka mutu sai Allah ya sa ya zama larurar rayuwar ka ne sai da dole sai kuma shi kuma yana dab da mutuwar ka ina jin lokacin da mutum da surat zariya da wato ubangiji ta ala ya ambaci mutanen da aka kifar da kasa da su ya ambaci da aka dulmiyar da ruwa ya ambaci da aka halakar da iska to da iska da ruwa da kasa ai da suna da rayuwar mu dama daga jikin nan ruwa da kasa da girha halaka na to sai zan to da ita ka halaka wajen nan bai ilimi ne kowa ke da ruwa zan ruwa ka halakar da wannan kuma dole sai da ya shaƙi iska sai zanto da iska aka halakar da wannan duk wanda izina ne kan cewa abin da yake sinadarin rayuwarsa kuma shine kuma a cikin sa mutuwar ka take kuma ba da za a yi kai awa ashirin da hudu ka so baka ta baka shaƙe iska to shi kuma galibi duk cutar da ke shiga jikin dan adam galibi daga wannan kafofin da ya guda musu daga abinci ko abin sha ko iskar shaka a nan cutuka cikin abin da za ka ci ne za ka ci ƙwayoyin cuta cikin abin da ka sha ne za ka haɗi kwayoyin cuta cikin abin da zaka shaƙa ne iska da zaka shaƙi gurbatar san yanayi ya haifar maka da cuta kuma dole ba za ka ce ba daga dole na daina ko na daina sha ko na daina shaƙar iska kan iskar da suke tunai ba ka da kwanuwa a kanta ba ka da ta abin da ba ga wata nasara ɗauke da bayan sabar ingoji in shaƙi wata anin gefe ba zai yi ba za ka yi ɗarko kuma siya ko ɗan zuliya ba za ka yi a sai mun zo mutum a kusa ta amma dan adam baya gani wanda Allah ya waje kar dogo yawa domin sarki ne mutumin da zai fahimci wannan a kare kuma ya imani da su ya rika sa su a gidan kullum yana kallon rayuwa da su yana fassara rayuwa da su amma duk abin da muka mu na yau muka dauka a duniyar mu sai muka dauka shine kwanciyar hankali wallahi ka tambaye masu shi sai ka samu ba shine kwanciyar hankali ba shine cikakken tashin hankali a ce hakikanin kwanciyar hankali shine bin Allah da bin manzo idan ka san Allah ko manzo sallallahu alaihi wasallam to sai ka samu hutu zuciya waɗancan ko ka samu matsala da waɗancan bangarorin ba za ka damu mai yawa amma kai baka Allah ko ya sai ka samu tangarda a wancan bangaren mace sai ka samu tangarda da ita abin ruwa sai ka samu tangarda da shi gidanka sai ka samu tangarda da shi komai naka sai ya zai maka matsala to wannan duk abin da yake nuna wa gaddaya wannan haka amma ayar wani yau da an zikir rabbi na kawai ta akan wancan na saboda abin da muka ce akan sai za ka faɗa nan sama kawai sai dai nan bayani wa man yau da an zikir rabbi duk wanda ya kawar da kai ya bar an ne shi an batan ubangiji sa ma'ana ya gane alqur'ani in fasara da zikirin ya tsulku azaban sa'a to Allah zai shigar da ke azaba mai girma ke azaban sa'a Allah ya tsare amma ayatin nan da zan ta kau da za mu samu ta'ifu min shaytan tazakka mutanen da suka tuffanta da kawa idan wani wasu wasu ne ɗan ya shafe su wato ɗan ya jefa a cikin tunanin su san aikata wani laifi tazakkar